na yi shi da wasu matasa a unguwar obalande game da ra'ayinsu a kan yare mutanen da za su wakilci jihar naija a taron kasa sai dai dukansu ba wanda ya yarda da muhimmancin taron ma balle wakilan taron ga dai ra'ayinsu ɗaya bayan ɗaya da farko ga dale ba mi dale Nigeria is not a country to stay Nigeria is too worse, too poor. As let me say, everything about Nigeria is just too poor. We don't have light, we don't have anything, no water. education is too, as in education is too hard. Nigeria ba kasa zama bace talauci kadai ke zaunar da ni. Wannan taron bai da kowane irin amfani ba balle ma wakilan da suke wakiltar mu. Kasar da ba ruwa, ba wuta, ba wani abin more rayuwa, komai game da nigeria bai da kowane amfani balle wani taro ko kuma wakilan taron. Amma ba ganin wannan taron zai kawo ƙarshen duk waɗannan matsalolin da ka ayyana. It can't solve it. Anything in Nigeria cannot solve it. I all I know is that one day if God is still alive, everything will be okay. ba wani matsalar da taron zai shawo kansa banda ya bude musu damar kwasan kuɗi yanzu da an gama taron kar ka so ka ji abin da za a ce an kashe shi ma fashakin akala ga abin da ke cewa i don't believe maybe all these governments will solve everything no nothing so we are just waiting to we are just waiting for um, we are just waiting for god's grace till then we are not waiting for the government they are not they are nothing to me they can't solve anything kai ni ban da kwarin gwiwa kan gwamnatin Najeriya mu dai mu jiran mu ga sarautar Allah ne amma ba gwamnati ba taron kasa ko taron kwasan kuɗi kowa so ga dama ma su sa a matsayin wakilin mu shi ko kullun Rashid cewa yake State University Federal there is no different 250 per law law school uh, faculty of law their own money is different from uh, faculty of medicine faculty of engineering can't you see the difference and when most of these our leader when they pass through their own life then during all this uh, what should i call it uh, eh, ube or what should i call it free education it's not like this then ah. kai labai yana maganan yadda za a samu a yi karatu kai kana maganan taro muna ji muna gani karatu ya gagare mu jami'a ta jiha ko ta gwamnatin tarayya kowane sai tsada wannan course din yafi wancan alhali su shugabannin mu na yanzu dukansu ba wanda ya fuskanci wannan su zai su ta taron su kuma kowa so ga dama sa a matsayin mu wannan shine ra'ayin wasu matasa a nan birnin Eko game da mutanen da ke wakiltar jihar Lagos a taron kasa wanda za a gudanar nan ba jimawa ba Ladan Ibrahim Aiwa murya Amurka daga Lagos a Najeriya